ويثبتنا بهديه وتوقف بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام نعم نعم البلاغة الواضحة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المجاز المرسل المجاز المرسل نعم الأمثلة مثالي قال المتنبي متنبي يا شيخ له أياد علي سابغة وأبد منها ولا أعددها له أياد علي yana da ni'imomi a gare ni ayadin hmm. ni'imomi a gare ni sabigatin cikakku yana da ni'imomi a gare ni sabiga cikakku ko adminha ina ta lissafa ta wala uhaddiduha ba na iya kididdige ni'imomin hmm. kaga sai ce ayadi ko hmm. yana da ni'imomi a gare ni cikakku ina lissafa ni'imomin ba na iya kididdige su نعم نعم وقال تعالى ta'ala Allah ta'ala وينزل لكم من السماء minas من السماء رزقا sama'i wato yana sauka muku daga sama arziki yana sauka muku daga sama yana sauka muku da arziki ka gani kaga shin ana sauka da arziki daga sama ne an ce Allah yana sauka muku arziki daga sama muna ganin kuɗi na sauka daga sama ne menene yake sauka daga sama ruwa kaga sai aka ambaci ruwa wato sai aka ambaci arziki ana nufin ruwa an gane ku kenan ruwa sababi ne na arziki hmm. shi yasa aka ambace shi na'am kan ba asnal jaysha jarran jararan wa asnal arsalna uyuna to da yawa muka aiko da sojoji jararan masu yawa wa arsalna uyuna muka aiko da idan ruwa muka aiko da ainihin uyuna wato asalin uyuna a nan wajen wato idan ruwa amma nan ana nufin uyuna ana nufin s wato cid ko sss mun aiko da sojoji da yawa ko mun aika da yan leƙen asiri sai aka kira yan leƙen asiri idanuwa idanuwa na'am وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام الله يا شيخ هاشم النبي نوح عليه السلام wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum lalle ni duk sanda na kira su dan ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su sanya ainihin yatsun su cikin kunnuwansu zai yi mutum ya tura yatsa gaba ɗaya cikin kunne kaga mai kenan ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su sanya yatsun su cikin kunnuwa kenan sun tura wani sashen yatsa a cikin kunne ba wai duka yatsa ba hmm. na'am na muqala ta'ala Allah ta'ala ya ce falyada unadiya wato ya kira ainihin club din shi nadiya majalisin shi sanada zabaniya za mu kira zabaniya shi nadiya ne wurin taro wa atul yatama wa atul yatama amwalahu ku ba marayu dukiyoyinsu na'am zai yi wato yaro da baban shi yaro kawai ya zama maraya zai yi kawai yaro maraya a miƙa mai dukiyarsa dole sai ya fita daga maraici ya girma amma lokacin da yake karamin yaro tun daga lokacin da yake jariri har lokacin da yake karamin yaro bai balaga ba ba a miƙa mai dukiya don bai kai matakin da zai iya juya dukiyarsa ba kun gane yi saboda haka ba za a miƙa mai dukiya ba to nan da aka ce maraya an ambaci maraya ana nufin babba wanda ya girma nan gaba wato in ya girma ya fita daga maraici a bashi amma a yanzu da yake maraya ba za a ɗauki dukiya a bashi wajen bai da wayo in wani ku eh wa qala ta'ala ala lisani nuh alayhi salam Allah ta'ala ya faɗa ta harshen annabi nuh alayhi salam innaka in tazarhum yudillu ibadak ya Allah lalle ka in ka bar su za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifa ba sai fajiri kafiri zai yi jariri daga an haife shi a kira shi fajiri kafiri yana jariri a haife shi ya zama to fajiri kafiri to mai yake nufi ana nufin nan gaba zai girma ya zama to fajiri kafiri eh na muqala ta'ala Allah ta'ala ya ce da unadiya ya kira ainihin majalisinsa sanata usabaniya da sannu mu kira zabaniyawa hmm. a gani an ce ya kira majalisi ya za a yi kawo mutum ya zo ya kawo magana da majalisi majalisi na magana baya magana wurin taro sai dai mutanen da ke majalisin su ne ake nufi a nan an ambaci sunan majalisi ana nufin mutanen ya kira mutanen majalisinsa a gano na ku? na sanata usabaniya mu kuma za mu kira bala'iku zabaniyawa wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce innal abrara lafi na'im lalle masu da'a suna cikin ni'imomi eh. a yi eh. a yi bayanin yana da ni'imomi a gare ni ta cikakku ya mun ni'imomi cikakkun ni'imomi ina lissafa ni'ima ba iya girgige su me mushkila a to ainihin karatu kawai ka yi za a yi bayani ka gani na an fasara ne ai na'am na'am albah eh عرفنا أن الاستعارة al المجاز اللغوي wato mun sani cewa lalle isti'ara yana daga cikin majazi lugawi al-majaz al-lugawi eh. wa annaha kalima istu'milat min ghairi fi ghairi ma'anaha cewa ita kalma ce wacce aka aiwatar da ita ba a cikin ma'ananta ba li alaqa al mushabaha bainal ma'anayn eh li alaqati al mushabaha saboda alaka na ainihin tajbihi hmm. tsakanin ma'anonin nan guda biyu al asli wal majazi da ma'anan nan na asali da ma'ana na majaz na'am wannan akwai alaka ainihin na mushabaha tsakanin ma'ana na asali da ma'ana na majaz suna da alaka na tajbihi. kun gane ko ونحن نطلب إليك هنا أن تتأمل الأمثلة السابقة مو منا نيما أغريك نون وجن كالونا دم مثالا لسلك باتا وتبحث فيما إذا كانت مشتملة على مجاز wato kai bincike ko ya ƙunshi majaz yanzu ka duba wayannan misalan ka gani kaga ko sun ƙunshi majaz sama mun ce maka shi majaz mursal alaƙan hakiki ɗin da majaz din mushabaha ne wato akwai kamanceceniya tsakaninsu. to a nan wajen muna so mu gani akwai majas a nan wajen ko babu unzur ila kalima ayadi ka duba zuwa ga kalmar a yadi. fi qawli mutanabbi a cikin maganar mutanabbi ka duba maganar da yake lahu ayadin hmm. alayya sabiqatan din nan atazunnu annahu arada biha da aid al-haqiqa shin kana zakan cewa yana nufin hannaye na hakika ne lahu ayadin wato kana nufin yana nufin cewa yana da hannaye eh? lahu ala ayadin alayya sabiga ko hmm. lahu ayadin alayya sabigatun hmm. u'addu ha wala la ha hmm. yana da hannaye a gare ni cikakku haka yake nufi na'am aka ce to ba haka yake nufi ba na'am la innahu yuridu biha an-ni'am ba yana nufin hannaye ba ne yana nufin ni'imomi ne yana da ni'imomi a gare ni cikakku ba fa a ayadin huna majaz kalmar ayadi a nan wajen majaz ne ba hakika ba ana nufin hannaye ba yana da ni'imomi nam walakin hal tara bainal aidi wan ni'am mushabaha shin sai dai cewa kana ga tsakanin hannaye da ni'imomi akwai kamar kamanceceniya da hannu da ni'ima sun yi kama da juna la babu kamar alaka idan to menene alaka bayan haka ba da an arabta fi ma sabaka min durus anna li kulli majaz alaka wato bayan ka sani cikin abin da ya gabata na darussa hmm. cewa lalle kowane majaz yana da alaka wa anna al-arabi la yursil al-kalima fi ghayr ma'anaha kuma ka san ba kauye ba balarabe baya sakin wata kalma ba a cikin ma'ananta ba hmm. an ba da wujudi silah sai an samu alaka tun daga ga ya amfani da ayadi kuma yana nufin ni'ima to dole akwai wani alaka tsakanin hannu da ni'ima eh illa da wujudi sila wa alaka bainal ma'anayin sai bayan an samu sila an samu alaka tsakanin manonin guda biyu na'am ta'ammal tajidu anna anna al-yada al-haqiqa hiya allati tamnahu an-ni'am wato ka lura za ka cewa lalle hannu na hakika shine wanda yake bada ni'ima ai hannu ke bada ni'ima ko ba ka bane hmm. hannu ne zai baka dukiya hannu ne zai baka ni'ima hmm. na'am fa hiya sababun fiha hannu shine sababin bada ni'ima kun gane wannan ko to alaka shine sababiyya hmm. tunda hannu shine sababin bada ni'ima to alaka tsakanin hannu da ni'ima shine sababiyya wa hadha kaseerun sha'irun fil lugha al-arab wannan yana da yawa kuma ya yadu cikin lugar larabci kun ne ko abu in ya zama sababin abu ana iya kiran shi da sunan abu tun da ni'ima wani abu ne wanda hannu ke ba da shi to sai aka ambaci hannu ana nufin ni'ima an gane wannan ana kiran wannan alaka sababiyya an yi amfani da lafazin hannu amma ma'anar shi ne ni'ima kun gane wannan ku ثم انظر إلى قوله تعالى وينزل لكم من samai rizqan

walakin allazi yanzilu al-matar sai dai abin abin da yake sauka shi ne ruwan sama yunshi'u minhu an-nabat wanda ainihin tsirrai suke faruwa daga wannan ruwan saman allazi minhu ta'amuna wa rizquna wanda daga gare shi abincin mu da kuma arzikin mu yake ko ruwan sama ke sauka wanda daga ruwan sama ake samun abincin mu da arzikin mu shi arziki musabbabun an matar shi an sabbaba shi ne daga ruwan sama arziki an sabbaba shi ne daga ruwan sama wa huwa majaz saka wannan majaz ne alaƙatuhu alaƙan shi ne abin sababawa ne shi arziki abin sababawa ne daga ruwan sama amma kalmatul uyun an gane wannan ayi hmm. ana kiran wannan almusabbabiyya alaƙan shi hmm. saboda arziki an sababa shi ne daga ruwan sama amma kalmar al'uyun a cikin baiti na'am fal muradu biha al abin da ake nufi da shi shine CID jawasi hmm. wato masu leƙen asiri wa min hayyin an tafhama anna istimalaha fi zalika majazi abu ne mai sauki ka fahimci cewa aiwatar da shi a nan wajen majaz ne kuma gaba wa arsalnal uyuna mun aiko da idanuwa kaga ba zai yi a ce an aiko da idanuwa ba ka san wato yin amfani da kalmar uyun ana nufin masu leƙen asiri <coughs> majaz ne wal alaqa anna al-ayna juz'un min al-jasus wato alaka shine lallai wato shi wannan ido wani juzu'i ne daga cikin wato masu leƙen asiri ko mai leƙen asiri ba zai yi leƙen asiri ba sai yana da ido hmm. sam ido yana da wani sha'ani mai girma fihi a wajen leƙen asiri fa juz wa urida al-kull sai aka wawaita juz'i ana nufin duka an gane an amfani da juz'i ido wani sashe ne na ainihin shi mai leƙen asirin sai aka yi amfani da wani yanki daga jikinsa ana nufin dukkan shi gaba daya larabawa suna amfani da wannan za a yi amfani da wani yanki ana nufin duka na'am walizalika yuqalu inna al'alaqa huna al A nan wajen ake cewa lalle a nan wajen juz'iyya ne kamar a ce wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa hannayenku zuwa ga halaka shin hannu ko ake jefawa to za ka ambaci hannu an ambaci hannu ne ana nufin dukkan mutumin gaba daya alaka ne na islaqul juz'i wa iradatul kull an yi amfani da wani juz'i ana nufin duka na'am eh. rawa sai za ka suna ruku suna sujada ai suna sallah ake nufi ya ka ambaci wani juzu'i na sallah shi ne ruku da sujada ana nufin sallah gaba daya ملحق على الإعراب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الشرط game da sharadi da kuma sakamako هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلا امتراء wannan kenan shi in din nan a cikin shari'i da jaza da sakamako wato suna jazama ga fi'ili guda biyu wato yana jazama ga fi'ili guda biyu ba tare da jayayya ba shi in din nan yana jazama ga fi'ili guda biyu na farko fi'ilu shart na biyu jawabu shart ko na'am wa tilwaha ay wa min wa mahama wa haisu ma aidan wa ma wa izma wanda yake bin su shine ayyu da min da mahama da haisu ma aidan wa ma wa izma duka wa aina min hunna wa anna wa mata fa faz da bi al adawat ya fata da aina daga cikin su da anna da mata fa faz da bi al adawat ka kiyaye dukkan kayan aiki duk wayannan adawat ya kai saurayi ka haddace su mm. wa zada qaumun ma qalu fa qalu imma wa aina ma kama talau ayyama ayyama ayyan ma wato wasu mutane sun kara ma faƙalu in ma wato asalin shi in ne in sharfiya sai wasu mutane sun suka kara ma in ma in ma an gane ku aina suka kara mai aina ma kamar yadda suka karanta ayyan ma ayyan ta da'u falahul asma'ul husna mm. wannan ma din za'i dace ayyan ma ta da'u asalin shi ayya shi ne ainihin ismu shart din taqulu in takrut wa aina ma ta zahabtu sa'ada kana cewa in takrut idan ka fita tusadi bulushida zaka dace da shari'a wa aina ma ta zahab ta inda ka tafi to Za sa'ada zaka gamu da sa'ada kaga nan wajen in takrut kaga wannan idan harfu sharti wa jazm takrut fi'l mudari' مجزوم بإذن وعلامة جزمه السكون الظاهرة على أسره أه؟ وفائله من ضمير مسجد قديره أنت إن كان فتميزه بيومايا تصادق أه؟ وأن فعل مداري مجزوم بإن وهو جواب الشر شما وفائله ضمير مستتر قديره أنت رشد مفعول به منصوب وأينما تذهب تلاقي سعدا وأينما أينما إنه ismu shar wa shazam yajzimu fi ilayni wannan ma din za'ida shazhab fi'l mudari majzum bi ayna wa huwa fi'l shar wa fa'iluhu anta tulaki fi'l mudari majzum fi'l mudari majzum bi ma wa huwa jawabu shar wa lam jazmi hazfa rabb illa wa huwa al kasra wa huwa al ya wal kasra tadullu ala dhalik wa fa'iluhu anta fasali game da sharadi da kuma jaza'u shart na'am wannan kenan shi in a cikin sharadi da kuma sakamako yana jazama ga fi'ili guda biyu ba tare da kokonto ba wato wanda yake bin ta shine ayyu wa min da min wa mahma a ayyu da man dai wanda yake bin ta shine ayyu da man da mahama ba min ba wa haisu ma da kuma haisu ma shi ma haisu ma kuma wa ma da izma wa izma eh wa aina min hunna wa anna wa masafa fa jami' al adawat ya fata da kuma aina shi ma aina yana cikin su wa anna da anna da mata fa fa jami' al adawat ka kiyaye dukkan kayan aiki ya fata ya kai saurayi na'am wa zada qaumun ma wasu mutane sun ƙara ma a ciki mm, faqalu imma maimakon in sai ya zama imma wa ainama da kuma ainama kama talau kamar yadda sun karanta ayyan mata da ufalahul asmaul husna hmm. eh. taqulu in tusadif rushda wato kana cewa in takhruj in ka fita tusadif rushda wato zaka dace da shari'a wa aina ma tazhab wato duk inda ka tafi to laqi sa'ada zaka hadu da sa'ada hmm. eh هذا العرض نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الحذف يدعو ويسع فشاذ ماذا قال؟ أوكي مو حذف كمان حذف أي حذف hafifu za ta shi naka da mazdar din sai eh, akwai mazdar a kasa wa amal mazdar na wa ada azur na ta shi nan domin madin su mai kasara ne ga ainun wadi'a ah. wadi'a wasi'a daga shafa wannan wato shazi ne wal qiyas fi ainul mudari hi al fata abin da yake qiyasi ga ainul fi'l na mudari shine a sa mai fata wa amma masdar nahwu wa'ada wa wazana amma masdar na misalin wa'ada da wazana yajuzu fi al hasb wa adam ya halatta a ciki a shafe da rashin shafewa wa'ada a ce ya idu ya idu ya zama da yau idu ne yau idu an gane sai zama iya idu idatan an gane ko an cire mai an shafa mai wawun da aka shafa wawun sai ta'u ya zama iwazun azul mazu wasala silatan wajada jidatan an gane wannan ko so ga duk in an cire shi sai a sa kawo a ƙarshe sai ta'u ya zama musanya abin da aka cire eh? wa'ada idatar ko a ce wa'ada wa'adan in ma a cire ainihin wannan wawu din na misal din ko kuma a tsabar shi wazana kaga wazana ya zinu zinatar kaga an cire wannan wawu sai ta'un ya zama iwazun anu hmm. ko kuma a ce wazana ya zinu wazanan duk yayi وإذا حذفت الواو من المصدر إذا أن شابه واو عندك مصدر عودت عنها أودت أودت عنها تاء في آخر ko uwudat an ha ta'un sai a musanya ta'un gare ta fi akhiri a ƙarshe sai a musanya ta'un gare ta a ƙarshe kamar da gari na'am wa qad tuzafu shuzuzan wato akan shafe shi shuzuzan ka qaulihi na'am innal khalita ajaddu baina kun jarad wa aklafu ka ajaddu wa aklafu ka idal amr allazi wa'adu innal khalita ajaddu baina Lallai abokan abokin hudda wato a jajjul baina wato sun kyautata ainihin rabuwa ban fanjaradu sai suka suka rabu wa akala kuka idal amr suka saba maka alƙawarin umarni allazi wa wanda suka yi alƙawari ida mm. sai ko ya zama idatan wa akala kuka idatal wa'd sai aka cire wannan tawun din mm. an gane ko wa shazza حذف الفاء حذف الفاء نعم يا غما شاذي اشاف فاء كمثال رقه للفدا رقه دا ورقه لي ورقه ورقون ورقون يا كشي اغا مين شي رقه وهشه بالمملى للارض الموهشه ga kasa wanda yake mai kewa ashe rika ashe hishatu mai kon wahasha daga wahasha ne ba hishatu wajhatun lil makan muttajih eh wajhun wajuhun daga ce jihatun an shafa wawun wajuhun jihatun lil makan al mutaja ga wuri wanda ake fuskanta zuwa gare shi saboda koruwan mazdariya gare duk gaba ɗaya kowanne daga cikin su ba shi da mazdar duk ba su da mazdar dukan su na'am du'a billah hukumu du'a billah hukumu du'a'i billah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة العشرون مسألة نا عشرين لعن أو سب الدهر وتوتين وكو زاج زمني السب هو الشتم والعيب والقدح شي سب شي ne zagi da aibantawa da suka na'am wal la'n da tsinuwa wa da abin da ya kama da wannan ya shiga cikin me ya shiga cikin sab in ce sab ana nufin shakam zagi wal aib da aibantawa wal qada da suka wal la'an da tsinuwa ba'adin nas yasubbuna wa yal'anuna da. wasu daga cikin mutane suka yi zagi kuma su tsine ma zamani idza marra bihim naw'un min anwa'il bala idan wani nau'i daga cikin nau'in bala'i ya wuce gare su wal masa'ib eh in wani wato misali ya ce mutum da yana cikin wadata sai ya talauce to saboda ainihin gajin hakuri sai ya kama zagin zamani wannan zamanin ai tsinanan zamani ne menene amfanin wannan zamanin an gane saboda a da yana samu yanzu baya samu to wannan dalili sai ya kasa hakuri ya dinga sakin maganganu yana zagin bala'i in wani nau'i daga cikin nau'i na bala'i ya same shi wal masa'ib da nau'i daga cikin nau'in musibu kanakatu samarat kaman tauyewar 'ya'yan itace an gane za yana yin noma ya samu amfanin gona sosai to hmm. yanzu yayi noma ya samu tawaya a cikin 'ya'yan itace wan nafsi da kuma tawaya ga rai warila ana kai masa rasuwa ko kuma tawaya ga ainihin arziki nam wayan sibuna zalika ila dahr sai su ringa jingina wannan zuwa ga zamani cewa zamani shi ya janyo musu wannan tunda shi ya janyo sai su ringa zage-zage suna zagin zamani laqad ja'an nahyu an sabbin dah haqiqa hani ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga sukan zamani wa Allah ta'ala huwa dah kuma cewa lalle Allah ta'ala shi ne fa zamani idan har mutum na zagin zamani kamar bai na zagin Allah ne ta'ala domin Allah shi ke juya dare da yini tunda Allah shi ke juya dare da yini da menene zamani dama ai juyawan dare da yini shine zamani an gane wannan ko to idan kana zagin zamani to kuma shi zamani ba shi da rai zamani bai da rai zamani baya iya sarrafa kanshi idan kaga zamani ya juya to kasancewa ba shi ya juya kanshi ba Allah ne ya juya shi to saboda haka in kai suka to ka san wanda kake suka na'am wa huwa a ya'ti bi kulli ma yaduru fihi min balai wal masa'ib Allah ta'ala shi ke zuwa da duk abin da ke kewayawa duk wani abin da ke kewayawa a cikin sa na bala'i da musibu duk Allah ke zuwa da shi Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas kwanaki mu muke jujjuya tsakanin mutane mu muke juyawa a samu arziki talauci lafiya rashin lafiya kwanciyar hankali tashin hankali duk dai abin da ya juya Allah ya ce nu dawilu mu muke jujjuya shi wani lokaci kaga ya fada kan wani wani lokaci ya tsallake wani ya fada kan wani wani lokaci kai ya fada kanka ko ba ga wani aha na'am ai huwal mudabbirul ai Allah ta'ala shine mai gudanar da zamani mai sarrafa shi na'am qala sallallahu alaihi wasallam wato qala annabi sallallahu ya ce Allah ta'ala eh Allah ta'ala ya ce hadisul qudsi yuzni hmm. bin adam wato ɗan adam yu'zini Ibn adam Ɗan adam yana cutar da ni yana zagin zamani wa ana dahar hmm. alhali kuwa ni ne zamani uqallibul layl wan nahar ina juya dare da yini hmm. ma'anar cewa ni ne zamani kamar ya ce dai wa ana dahar ma'ana ana dahar ana uqallibul layl wan nahar an gano wannan ko hmm. ni ne zamani bi ma'ana ni ne nike juya dare da yini bi ma'ana ni ne nike juya zamanin na'am ولذلك قسم العلماء سب الدهر الى ثلاثه اقسام wannan shi yasa malamai suka kasa zamani zuwa kashi uku a malamai sun kasa ainihin zagin zamani zuwa kashi uku na'am al-awwal na farko an yaqsid al-khabar al-mahd wato mutum ya zama zamanto yana nufin labari ne tsantsa ba suka ba zargi ba kawai labari yake bamu ba wai yana zargin zamanin bane na'am fa hadha ja'izu wannan ya halatta misali ya ce ta'ibna min shiddati harri hadha al-yawm kai mun gaji daga tsananin zafin wannan yini ko mun gaji daga cikin daga tsananin sanyin wannan yini ma ashba zalika da abin da ya kama da wannan li'anna al-a'mal bil niyyat domin ayyuka suna tabbata ne da niyoyi mun gaji da tsananin wannan zamanin ba wai yana sukar zamani bane yana ba mu labarin abin da yake faruwa ne mm. wato misalin wannan lafazi yana dacewa ga gundarin labari kawai mm. daga ciki akwai maganan Lut annabi lot alaihi salam hada yawmun asib kai wannan yini ne mai tsanani mm. an gane wannan zamani ne mai tsanani dan in kana ba da labarin zamani kace wannan zamani ne mai tsanani wato ba wai kana sukan zamanin bane labari kawai kake bayarwa babu laifi insha Allah an gano wannan ko yauwa na biyu an yi sifar dahr ala annahu huwa al wato ya jingina wa zamani cewa zamani shi ke aikata abin ka an ya take da bisabbihi ad-dahr an ad-dahr huwa alladhi yuqallibu al-umura kaman mutum ya kudirce ta hanyar zagin da yake wa zamani ya kudirce cewa zamanin shi ke juya al'amura ila alkhair wa shar wato zamanin ke juya al'amura zuwa ga alkhairi da sharri in dai mutum ya kudurce wannan a zuciyarsa cewa zamani shi ke juya al'amura zuwa ga alkhairi da sharri wannan shirka ne akbar shirka ne mafi girma لأنه اعتقد anna مع الله khaliqan domin lalle ya kudirce cewa lalle tare da Allah akwai mahalicci ko ba ka ba hmm. tunda ya dauka cewa zamani shi ke jujjuya al'amura din to kenan tare da Allah akwai mahalicci akwai Allah kuma akwai zamani ko ya dauka zamani shi ma mahalicci ne li'annahu nasaba al-hawaditha ila ghairillah domin lalle shi ya jingina duk abubuwan da suke faruwa zuwa ga wani Allah wa kullu man i'taqada anna ma Allahi khaliqan fa huwa kafir duk wanda ya kudirce cewa lalle tare da Allah akwai mahalicci to ya to kafiri na'am kama anna manita kada anna ma Allah ilahan yastahiqu an yu'bad kamar lalle duk wanda ya kudirce cewa tare da Allah ko wani abin bauta wanda ya cancanci a bauta mai to lalle shi kafiri ne ko in ka dauka tare da Allah ko wani mahalicci ko kuma tare da Allah ko wani mahalicci wanda ya cancanci a bauta mai to duk wanda ya kudirce wannan ya zama kafiri ya fita daga cikin addinin musulunci mutane وعليكم سلام مولا عبد الرحمن بن يعني إيه؟, يعني يعني نعم. نعم. إيه، فله الأسماء الحسنى إيه ولا الجملة دي لا لا لا لا لا لا لا na'am misali ke jingina ga wani wanda ba samu yi ba irin kamar shugaba a dauka shi ya kawo talauci ya kawo wani mm. ta bangaren zahiri a ce misali a ce wani shi ya kashe wani wani shi shi ya kawo mana wani shugaba na iya zuwa ya riga kwashe dukiyar mutane da gangayya da kawo matsala haka wannan asiri shi ya yi banna irin wannan in dai har shugaban shi ne sababin abin za a iya jingina mai abin نعم نعم ابن نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الليالي ألحفرك مآذة لذوي السعاد فلتعز فلتعز بالأسود وإذا الليالي ألحفتك وأرهقتك إذا دراري أرهقتك مؤاذة إذا kallafa maka نيمان tsari bi zawi siyada da ma'abuta shugabanci to ka nemi tsari da wanda ya fi shugabanci a cikinsu hmm. idan darare suka kallafa maka neman tsari bi zawi siyada da ma'abuta shugabanci falta'iz wato ka nemi tsari bil aswadi da wanda ya fi shugabanci hmm. wa iza turidu wala a qaumin fantasib minhum li ashbaka zurwatin wa samakdadi idan kana son ka jagoranci idan kana son ka jibinci mutane idan kana so ka jibinci mutane fantasib ah, minhum ka danganta ka danganta kanka daga gare su da ashbaki zakurwa zuwa ga wanda ya fi ɗaukaka ga tsororuwa wasa magdadi kuma wanda yake wanda ya fi daraja daga cikin su fa na'am bi aishin la yuqaru gurab wa bihi gulal fuadi wa amjidi hmm. wato ka ni'imtu ka ni'imtu da rayuwa wanda la yudaru gurabu wanda ba a koran hankakinsa wan ka'bi wa qana bihi gulal fuad kuma wato ka koshi ka kosar da ainihin kishirwa na ainihin zuciya wa argihi ka ta sha ka yawaita sha wa ko wanka mm-hmm. ka kosar da wanka ka kosar da gulal fu'ad kishirwa na zukata bihi da shi wa amgidi kuma ka yawaita sha din hmm. wa idan layali arhaqatka idan darare suka kallafa maka neman tsari bi zawi siyada da ma abota shugabanci fal taquz bil aswad to ka nemi tsari da wanda ya fi shugabanci a cikin su wa idza turidu wala qaumin idan kana so ka jibince mutane fantasib minhu li ashmafi to ka danganta kanka li ashbaki zurwati ga wanda ya fi ɗaukaka ga tsoron ruwa daga cikinsu kuma shugaba wato wanda ya fi daraja hmm. na'am bi aishi wato ka imtu da rayuwa la yudaru burabu wanda ba a koran hankakinta wan qa'bihi gulalil fuad kuma ka kosar da kishirwa na zakata wa amjidi kuma ka yawaita ainihin sha hmm. ka yawaita semi čuvao semija. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثال حيثما قول الشاعر مثال حيثما شيني مغانا مواكي لكي شوى حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا لك الله نجاحا في قابل الألماني wato duk sanda ka miƙe kan hanya haizu ma duk sanda ka miƙe kan hanya laka laka eh, laka Allah zai maka nasara fi gadir a cikin zamanin da ke biyowa wannan ma ake magana hmm. ma ismu shart wal wa misalu kaifa ma qawlik misalin kaifa ma cewa shi ma kaifa ma yana jazma hmm. da ainihin sunaye guda biyu kaifa ma takun kaifa ya takun wula. yakun wala duk yadda al'umma suke to haka shugabanni za su kasance kamata kunu yi wallahi alaikum kenan hmm. a gani kaifa ma takun al'umma kaga wannan kaifa ma din nan ismu shart ne wal jazm hmm. takun fi'l mudari majzum bi kaifa ma wa huwa ismu shart wa huwa fi'l shart hmm. al'umma ismu takun marfu bi damma ko yakun alwala yakun fi'l mudari majzum bi kayfa ma huwa jawab shart alwala fa'il marfu bi damma eh wa kaifa ma takun niyyatuka yakun sawabullah lak wato duk yadda niyyar kai kasance to ladan Allah a gare haka ladan Allah zai kasance a gare ka yadda niyyar kai kasance haka ladan Allah zai kasance a gare ka kaga kaifa shi ma takun ko kaga ta kullun nan shine fi'il mudari majzum bi kaima ma huwa fi'il shar ina jawab din jinan yakun sawabul lahi alayk eh wa yuzadu ala hadhihi al asma' tis'a idza ana karawa ga wa'annan sunaye guda tara ana kara idza shishir a cikin waƙe kamar kara mu'allif eh kamar yadda mawallafi ya faɗa wa zalika daruratun nahu qawli sha'ir wannan lalura ne na waƙe kamar yadda mawaki ke cewa استجن istagin ما agnaka ربك بالغنى gina wa قصاصة فتجمل استجني ka nemi wadata ma agnaka rabbuka bil gina matukar ubangijinka ya wadata ka da ainihin wadata idan yunwa ya same ka fatajammali ka zato idan yunwa ya same ka ka zato kaga nan wa idza nan wa idza tusib a cikin wake ne a cikin wake wato ana sa shi ma ya zama kaman su kaifa ma da haisu ma da sauransu shi ma yana jazama ga fi'ili guda biyu a wake kawai tusib kaga idza din ya zama ismu shar'ul jazm tusib fi'l mudari majzumun bi bi idza wa huwa fi'l shart wa fa'iluhu anta wannan khasasa maf'ulun bi mansubun wannan fa'un waqi'a fi jawabu shart tajammal fi'l fi'l mudari fi'il ko fi'il mudari fi'il amr kai wannan tajammal fi'il amr mabni wa fa'iluhu anta wannan jumla din tajammal din wal jumla al fi'liya fi mahall jazmin jawabu idza jawabu shart eh wa amma amma nau'i na uku وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف وهو ما اختلف اسم shi ne wanda aka yi sabani cewa shin suna ne shi ko harafi ne shi wal asaqu annahu harfan abin da yafi inganci shi harafi ne nan fazila fazalika harfun wahid wato shi wato shi harafi ne guda daya huwa izma izma da izma din gaba daya harafi ne guda daya ba wai iz daban ma daban ba wa misluhu qawli sha'ir misalin shi maganar mawaki wa innaka izma ta'ati ma anta amiru bihi sulfi min min iyahu ta amuru ayyata ataya ataya ataya wa innaka izma ta'ati ma anta amirun bihi tulfi min iyahu min iyahu ta'muru atiya shi wannan ina ne izma din ko lalle kai izma ta ta'ati ma anta amirun lalle kai idan ka zo ka aikata abin da kake umarni da shi tulfi bihi iyahu ta'muru wato afiya zaka gamu da ainihin abin da kake umarni da shi wato yana zuwa za gamu da wanda amma man iyahu ta'muru kai tulfi man iyahu bihi tulfi man man ta'muru man iyahu ta'muru wato da shi zaka samu wanda kake umarni shi ma yana aikata wannan abin a gane innaka izma ta'ati ma anta amiru lalle kai in ka zo kana aikata abin da kake umarni da shi tulfi bihi man iyahu ta'muru atiya zaka gamu da wanda kake umarni da shi shi ma yana aikata wannan abin in dai zaka dinga yin aiki zaka dinga magana kuma kana aikatawa to wanda kake umurni shi ma zai aikata amma idan kana magana baka aikatawa zaka shi ma wanda kake umarni ba zai aikata ba an gani izma din nan izma ta'ati ma anta amiru a gani wannan izma din ta'ati shine fi'il mudari majzum bi izma wa huwa fi'il shart an gano wannan ko aci. wannan wa fa'iluhu anta ma din nan mawsula mabni ala sukun fi mahalli nasb maf'ul bihi an gane yayi anta mubtada amirun khabar wannan bihi jar wa majrur ina ina jawabu shart sulfi zaka gamu muda. man ta'amuru iyahu atiyan bihi za gamu da wanda kake umurnan shi yana zuwa da wannan aiki saka wannan turfi din nan fi'il mudari majzumun bi izma wa huwa jawabu shart eh. wa amma an-naw'u rabi amma nau'i na hudu ba wa huwa maqtulifa fi annahu ismun aw harfun shine wanda aka yi sabani game da suna ne ko harafi wal asafu annahu ismun abin da yafi inganci suna ne shi fazalika kalimatu wahida wannan kalma tsaye ce ita ce mahama mahama wannan suna ne misaluha qawluhu ta'ala mahama ta'tina bihi min ayatin litashharana bihi litashharana biha fama nahnu laka bi mu'minin kaga wannan mahama din shi wannan suna ne shi shi ma ana kiran shi ismu shar wal jazm ne ta'at fi'l mudari majzum bi mahama wa huwa fi'l shar wa fa'ilu anta wannan na din ah, wannan wannan nadin damirun muttasil mabni ala sukun fi mahallin nasbi maf'ul bi an gane bihi jaru majrur min harful jar ayata izu majrur bi min litasharana wannan lamun lamu ta'lil تسهر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل وفاعله أنت وأن نائب ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به بها جار ومجرور fama din nan wannan fa'un waqiya fi jawab fi jawab shart wannan ma nafiya nahnu mubta damir muttasil damir munfasil mabni ala dhambi fi mahalli raf'i mubtada laka jar wa majrur bi mu'minin wannan shubu jumla fi mahalli raf'i khabaru khabar mubtada to wannan wal jumla al ismiya fama nahnu laka bi mu'minin nan في محل جزم شنو جواب الشرط؟ وقول الشاعر da maganar wani mawaki wa innaka mahma tu'i tu'i badanaka su'ulahu wa farjaka lamunta har zambi ajma'a wa innaka mahma tu'i badanaka su'ulahu lalle kai duk sanda ka ba cikin ka abin da yake so wa farjaka da kuma farjinka wato gabanka nala muntaha wato sun samu gayan za su samu gayan zargi ajma'a gaba daya ko in an ce duk abin da ciki ke so zaka bashi da kuma duk abin da farji ke so za ka bashi to za su samu gayar zargi gaba daya a shi ma wannan ka zalika eh Allah shi taimake mu za mu tsaya na wajen salamu alaikum da Allah za mu san tsaya yanzu akwai ɗan sallar da za mu yi za mu ɗan yi sallar nan